بسم الله الرحمن الرحيم اللعين الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سلام على عباده الذين اتقوا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص له قلبه وانجابت عنه أقدار الشرك والسفر وأقر له برفق العبودية والتعاظ به من شر الشيطان والهوى وأتمسك بهبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد بن خير الورى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس برب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا مجدد الرجاء لعل تبارك وتعالى يسلم من المقدمة tare da isar da gaisuwa da addu'a da fatan alkhairi da farin da kada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da iyalan gidansa da sahabbanta da dukkan wanda ya koyi da shi har ranar safe Allah ya samu a cikin kamar yan uwa suka sani wannan yammaci yau yammaci ne na litinin ko ko larba ranar narba kenan ko sha tara ko sha tara ga wannan wata ramadan wanda ya yi shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku bayan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga barin makka zuwa madina ubangiji subhanahu wata ala ya sake ara da madina Ya mu a cikin farfajiyar masallacin na masjid biyu. ba don kuma ba don ci gaba da karanta abin da ya baka daga gare mu da gare iyawa daga littafin allah subhanahu wa ta'ala da da yan wasu da sani tare da ma'aukai tafsirin nan mai suna tafsirin kalmar rahman na al'imam nasiru sa'adi da hamahullah kuma mai sun suwatu ibrahim suwatu ibrahim alaihi salatu wasalam idan ba amanta ba sama ya yi mutu wato ya tsaya ne a daidai fadin allah ta'ala wala ya sabbi la ya ilayhim farfahum wa afidatuhum hawa inda allah yake ba da labarin halin da mutane za su kasance a ranar tashi alkiyama na firgici da tsoro da tashin hankali allah yake idan ido wato idan ido ya daga idan girin ido ta daga ba za ta dawo ba wato idan tsoro sai tsoro in idanun suka fito turu turu gira ta daga ba ta dawo wadda ganin firgiti na tashin alkiyama rana ce wadda allah ta baraka wata ala ta kwanta ta da cewa za ka ga wannan rana mutane suna tafiya suna buguwa suna faduwa kamar sun sha maye alhali ba maye suka ba walakin na azabullahi karim ba Allah ke kawai ke tsanani sai kuma suna sun tsarewa yana faduwa da kan ya faɗi ya tashi ya sake faduwa ya sake tashi ba haka ne a dan kowadar ba ranar da aka kamanta ta da mai ciki za ta haife cikin ba tare da ta tsaya naƙuda ba su ba tare da ta tsaya kawai girma mai ta haifa ba kamar da firgiti da tashin hankali duk abin da ya kai ga uwa ta haihu ba ta tsaya naƙuda ba ba ta waje abin da ta haifa ba ta sa abin tashi hankali to Allah ta wani mafuta a yau darasin mu za mu tashi na faɗin Allah ta'ala وأنزل الله أعوذ بالله من الشيطان يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين

أولم أقسمتم wannan aya tana nuna mana halin da a wa'ida ke ta gaskiya ke ko ofa da wa'azi za su shiga hali ne ki dangane da wato al'amuran su a ran ubangiji ta ala yake يقول الله تعالى في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم Allah yana faɗa wa annabin sallallahu alaihi wasallam cewa wa an jirin na annaba su yawa mutane wa'azi da gargaɗi sai wa'azi ta gargaɗe su yau mai ya'atihim al'azab game da wata ranar da azaba za ta zo mu mutane ai tutlahum tilkal hal annabi ka siffanta ma al'ummarka wancan yanayi da za a ba, wa hajjirhum min al'amali al ba lil azab kuma kai musu gargaɗi da tsoratarwa da razanarwa game da ayyukan da suke aikatawa wanda zai wajabta musu waccan azabar da ake magana a kan a yi wa mutane gargaɗi da wa'azi kun ga wato shi umarni da alkhairi da a akan mummuna ya zama dole cikin al'umma zuwa al'ummar da ba ta da masu wa'azi tana cikin bala'i da halaka kuma mun faɗa mun karanto hadisi da gabata cewa inna Allah la ya'azzibu al'ammatu bi amri al-khassa Allah baya azabtar da mazoratin al'umma da aikin da daidaita ko suka yi hatta idza idza ra'aw al-munkar bayna ne. har sai idan ubangiji ya ga wani abin kyama bainar jama'a ana aikata shi wahum qadiruna ala an yunkiruna kuma idan al'umma akwai waɗanda ke da iko da za su yi inkarin abin cewa kada a yi wala yunkiruna sai suka kai musun kan abin to daga nan ku yu'azibu Allahu al'amma bi amrin khassa sai Allah ya azabtar da majoratin ƙasa ko majoratin gari ko al'umma da aikin da wasu 'yan tsirarun suka gani kenan kaga wa'azi ya zama dole dole a tashi a yi faɗa can abubuwan da ba su da kyau in ba haka ba a gaba in shiru ba za ta bar kowa ba muddin mutane suka ja baki suka shiru a kan barna kuma ga ta a fili ana yi bainar jama'a Ba Allah iya zo da azaba sai tashi shafi kowa babu wani abin da wato zai ainihin ka'in sassaucin azaba matukar al'umma din suna aiki suna aikata aiki din addinin Allah kun ba wanda yake munkari ba wanda yake inkarin munkari kuma ta ga innal amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar sa'iratun azima min sha'air al-islam wa da'ammatun rafiha min da'air al-mustami' al-rabbani dallat ala dhalika an-nusus wa shahida bihi at-tarikh wa nutqa bihi al-waqi' yin umarni da alkhairi da hani da mummuna wata wato jaba ce wata sha'ira ce wato wani abin nan ne daga cikin alamomi na musulunci daga cikin alamomi na musulunci da an ce shi'ar wato kamar abin da yake kamar a ce jini da jiki ta gaba za a raba su ba ba su raba to duk matukar akwai al'umma musulma umarni da alheri da hani da mummuna kenan wa'azi ya zan mutu dole kawai su dole a samu wasu wa'azi idan ba a samu wasu wa'azi ba al'umma su gaba daya kucin allah zai hau kanta kucin allah zai hau kanta da haka in al'amur bil wannan shi adal munkar sha'iratan azima wani wato wani ainihin tagin ne mai girman gaske mai matsayi a wannan addini kuma wadda ammatan rafi wata fila ce kafaffiya wadda ake kafata min da a'imin musamman rabbani daga cikin filoli wanda yake tsaida jama'ar allah idan an ce ummatar rabbani wato jama'a da suke komawa zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala to wa'azi wata fila ce ko filoli ne ga wannan al'umma da nas'ala zalika na nasoshi na qur'ani ko na hadisan manzon Allah sun yi nuni a kan wa shahida bihi tarihi kuma tarihin wannan al'umma musulma ya yi mana nuni a kan haka kai wani suka bi halwato abin da yake faruwa da goma yana mana kurki na gani da haka haka dole ne al'umma ta kasance tana umarni da alheri tana hani da mummuna fi ku al'amur bil ma'ruf da annahi a munkar kowannen su malaman musulunci sun sa abinci a kan menene almaru menene almunkar suna cewa almaru ma'khuzun min al-ma'rifa an kaji kalmar ne daga al-ma'rifa abin da yake sananne ba yi ba al-ma'rifa wato kalma an same ta daga al-ma'rifa abin da ake nufi da ita wato shi ne dunkulalliyar wato kalima wadda Allah ya ke so yake yarda abinda Allah ya ke so yake yarda da shi to wannan shi ne ake cewa min babin al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar ya ta ma'khudun min al ma'rifa an ka kalmar ne daga al ma'rifa kamar yadda shi mun munkari an same ta ne shi al ma'rifa din nan shi al'amar zuwa sun sai an nesa a rufe hotel wani abu ne wanda zuciya ta san zuciya ta san kuma tana taruwa zuwa da yi shi ko munkari abu ne wanda za ta arin hotel wasu sun kiru duk inda abin kyama yake zuciyoyi suna gudun su ba su san shi ba ma da haka suna gudun masa ba sa ainihin amince masa to kaga wajibi ne mutane da kasance akwai umarni da kyakkyawa tare da su da hari da mummuna wato rashin wa'azi da al'umma ba karamin bala'i yake janyewa ba kuma sanar ne mai abokan gaban musulunci suke samun su faɗaɗo wato su zo su yi ɓarna yi wa mutane abin da ake cewa gansu wasu rikici wato a ci su a ciye a yaƙe su ta zuciya ba a ɗaukin daga aka kashe ka ba ba daga maka mato takobi ba amma an maka ta kuke an yake ta a zuci an karya zuciyarsa an fata ta an rusa mata akida ta haka gangar jikinka duk girman ta ba ta da wani amfani da zarar zuciya ta kare ta lalace gangar jiki ba ta da amfani to yanzu abin da ake yi wa duniyar musulunci ke gaggawa ta kuke a yaƙi tunanin mutane a yaƙi ainihin zukatansu idan dukiyar ta lalace aka karya dukiyar aka yafe ta aka kai ta ga abin da yake ba mara kyau ta gurbata ta shi kenan yanzu duk yawan ku ko girman ku bai da wani amfani to shi ne abokan gaba su amfani a yi da ya duk ƙasar da za a cike su rota sai sun ga ta wannan hanya domin sun ga yaƙi da makami su kashe ne a kashe kowa da jiki kama idan aka shigo ku cikin ruwan sanyi aka yaƙi zukatanku aka raba ku da aƙida islamiyya aka nuna muku addini wato ba komai bane za ka iya tana wahalar da kanka akan shi ta tana maka ba ta ganin wane da wane da suka ce za su yi riko ga addini ga irin abin da ya same su an kashe wane wane an ɗaure shi wane an yi masa kaza sai a firgitar da kai a tsoratar da kai sai kuma sun ka tsorata da haka maganan bibiyar addini ko ƙaimi addini ba sai ka zama sai ma dan a sassauta dan fara shi a ta fita mana fitina A eh, ai shi addini mai sauƙi ne ta sai ka fara ta masa wannan babu shi addini a mai sauƙi ne ta kaga daga nan sai an lalace ke ku duba misira. wato yahudawa na san sai yan sharri da suka tashi kafa tasha ta farko na filafilai na baƙa, a duniyar musulunci babu garin da suka fara ce sutura ta gaisa sutura ai sun kafa ce ta musulunci a gafo da sai suka ana aka fara kafa shekulai na duniyar wato na kasashen musulmi a misira aka fara yasa za ka ga nasara hatta da malaman da ke karantawa a jami'a za ka ga malami ga jama'a da sun qur'ani ga hadisi a kai amma bai da aqida ba ma ke dan shi ga shi yana karantawa yana kanta ba ba abun da gani ba karatu ne ba su misriyawa suna da karatu to amma ba su da aqida dan ka kasar ta lalace za ka ga kan mata wa'inda suke an mata matasa malam yadda ka san tana a gare ta haka zagansa ba a ɗan kwali can su a hargitse yadda ka san kan idris haka za a gan su ga sunan da yawa suna yawo kuma cikin su kuma duk ƴaƴan musulmi ne cikin su ma har akwai mahaddata qur'ani yasa shi karatu idan ba tarbiyya ba zai amfani da shi ba duk ilimin al'umma duk karatun al'umma an ba ta da tarbiyya an gaba da shi da gaba ɗaya sun rusa misar sun lalace babu wani abin da za ka samu wanda yake eh, ana riko da shi na addini tsinta ba sai sai za ka ya shi da kiriri ta kiriri ta ɗin ɗin ga nan kawai ga karatun amma ba a yi. lakin na العلم إذا لم يقترن معه الإخلاص والنزاهة في الأخلاق كان ضره أكثر من نفعه على صاحبه shi ko ilimi idan ba a haɗa shi da tsoron Allah ba da tsabtata ba to cutarsa ga mai shi ya fi amfaninsa yawa mal ilmu inda al'amal ba abin da ake saba ilimi ke aiki duk tare da ilimin mai ilimi in baya aiki da abin da ya karanta na ilimi aikin banza ne Allah ya kawo da haka dole ne al'umma ta kasance suna umarni da alheri Allah ya fara da annabi cewa anzirin na wa anzirin nasa yawma yatihimul azab ka yi wa mutane gargadi ke masu wa'azi game da kunin da azaba zai zo musu ai ka siffanta musu wannan yanayi da za a shiga wa azzarhum min al-a'mal al-mujibati lil-abab ka gargaɗar da su kai musu tsokaci game da yin ayyukan da suke wajabta wannan azaba allazina ya fi fi yayin da shi azaban zai zo zai zo da cikin matsananciyar zuwanta cikin matsananciyar hanya wa qalaqin da bucewa zama mutum ya buce ya san daga ya san gari saboda burduki da tsoro da Allah yake da annabi yin mutane gari da Allah yake sai ya kula da zina zalam a wannan rana idan ta zo za ka ga azzaluman mutane suna cewa ai azzalimuna bil kufri wa takdir wa'anda suka yi zalunci ta fuskar kafirci da ta gaskiya wa anwa'ul ma'ati da sauran nau'uka na sa'a wa ubangiji subhanahu wa ta'ala da aka same su na dubina alama fa'alu suna da na sanin abin da suka aikata a baya ita ko da na sani tsayar eh, kada Allah ya kai ranar da na sani daga lokacin da ka zo ba ya ce oh da na sani to an gama an gama jam eh, mai mai faruwa ta faru duk lokacin da ka zo mutum ya ce da na sani an riga an gama an wuce wurin da haka waɗanda suke su ta fuskar kafirci da tsare ta gaskiya da sauran nau'ukan sabo za su da na a nama fa'alu a kan abin da suka aikata a rayuwarsu ta duniya sa'ilina da raja'atu fi ghairi waqtiha suna zuwa suna tambaya suna tambaya game da mayar da su duniya suna roƙon a mayar da su duniya roƙon da suke amma ba a kan lokaci suka roƙa ba ya kamata ka yi roƙo lokacin da kake cikin lokaci in ka roka sai a ji ka amma in lokaci ya kore aka fita lokacin da ko ka roka ba za a ji ka ba za a saurare ka ba to rokan ba shi da amfani ai mun karanto ba a ci gaba da yan wata in sun shiga wuta sai ka suna cewa yan aljanna sun samu aljanna ne ta dalilin hankali da suka yi ko sai suka shiga aljanna to su kuma ga su a wuta sai kuma ya kamata ba zo mu yi hankali mu ga me zai faru ga aikin manza kenan wai ihu bayan hajji da haka ce bari mu yi hakuri mu daina kuka da ihu da hargowa sai su yi juriya din tsawon lokaci sai su gaba ake musu komi ba ah. sai ce to shi tun da mun yi hakuri hakurin bai ba bari mu koma kuka sai su koma kuka kuma su ta ihu su ta hargowa sai ta hargowa ba wani abu da zai baya to kaga wannan shine ihu bayan hai to waɗanda in waɗanda suka bari sai da aka yi kiyama ba su gyara ba da kiyama ta zo suka ga halin da suka shiga cikin sai suke neman arraja komawa duniya amma wannan arraja a suke neman komawa duniya a ita ilin a su fi gari wa kusa suna roƙon komawa duniya ne amma ba a lokacin da ya kamata a koma duniyar ba ita duniya in ta tashi ta tashi kamar kasuwa ne in an riga an tashi kasuwa an kulle ta tashi sai dai gobe ko babu yadda za a yi ka zo ka fita yi a zo a bude kasuwan nan cikin daren nan mun kasa kaya sai dai ta haƙura har sai ta duniya in ta tashi ta tashi kenan ba rana komowa da haka duk wanda yake da yake kan tsira ko rabauta to sai shi kokari ya gyara tun lokaci bai kure ba akwai kurewar lokaci idan lokaci kure to shi kenan babu dawo suna cewa rabbana ya ubangijin mu akhirna ila ajalin qarib ya Allah ka jinkirta mana zuwa wani makusancin lokaci ay ruddana ila dunya abinda suke roƙon Allah kai Allah ka maida mu duniya fa inna qad abasarna hakika da mun basirantu mun ga abin da muka gani mun kuma gane kuskuren mu mun tabbatar da mun tafka kuskure mun yi kuskure mun yi abin da bai kamata mu ba da haka roƙon da suke yi ya Allah ka mayar da mu in aka mai da mu da gidda a ka. kiran da ka aiko manzanni su za mu amsa yanzu rana ta kure ko bata kure ba da na sani zai amfani ba zai yi amfani ba su ce mu gidda a ka. za mu amsa ka in dai aka mai da mu duniya iya shingin da muka yi da watsi da gaskiya da muka yi da batanci da barna da fusari da muka aikata ba za mu sake ba ya Allah a mai da mu duniya wallahu ya da wani da ila kira da salam shi ko Allah yana kira zuwa ga gidan tsira Allah kira yake zuwa ga gidan tsira a rayuwar da aka ta duniya su kun ba su amsa ma gidan tsiran ba da aka suke cewa wa nasta bi'ir rusula ya Allah idan ka mai da mu duniya za mu bibiyi manzannin da ka aiko ba za mu tsare ta gaskiya ba wa haza kullihi yake wannan dukansa gaba daya wato bi amal zina at-takhallus min al-azab al-alim suna gumi da neman kukuta daga azaba mai radadi domin da kowa ya yi ya tabbata dai abin da aka gaya masa a da ya kare ta yanzu yanzu ga gaskiya ya tabbata kama tun da azaba ga ta suna gani yanzu wace hanya za a bi shi ne suke hanyar da za a dawo duniya su tsammanin su idan suka roƙa tunda sun gane kuskuren su yanzu za a sake dawa wata duniya a sake amma kuma Allah ya faɗa a wani aya yake walau rusu limanin anhu walau rusu da za a mai da su duniya la adu limanu anhu abin nan da aka hane su daga bari ne sai sun sake komawa dan adam ke ba ta ganin kafarai da Allah ya kifanta su in suka suka hau jirgin ruwa da awallahu mukhlisin rabbi da iska ya kada aka ga halaka da ta nan zuwa igiyar ruwa tana wasa da jirgi jirgin bin sai kaga sun koma suna kiran Allah suna tsarkake addini da Allah tsinsa wannan ma na jahu ila albar amma Allah ya yayin da muka tsayar da suka kawo tugawa suka taka tudu sai ga suna kirkanta Allah da wasu abubuwa sai ga suna cewa kai ai in ba da lati da gunsa ba da yau mun shiga uku kai in ba da direban jirgin nan kwararre ne, ba ai da ba haka ba ta ga yanzu shirka da Allah yake an ce lati ɗaure an ce direban jirgi ya bari to haka ɗan adam yake in ya ga halaka zai koma ga Allah amma da zarar kuma aka fidda shi daga wannan halakar sai ga ya koma innahum da rabbihim yushriku sai ga su suna shirkanta Allah da abu abukan tarayya madadin a ba Allah hakkin cikakken haƙƙi sai ka ga ba ba Allah cikakken haƙƙinsa ba sai a tsora alhakin abin na samun tsira ko nasara ga wani abu daban ba Allah ba to shine Allah tabaraka wa allah ke labarta mana nan. wa illa in ba ka ba tajbatun fi hadha alwa'd ai sun riga sun karyata wannan alƙawalin wannan alkawalin da aka yi kiyama sun a duniya sun karyata kamar yanzu da sun gaskiya ido da ido da suke nema a koma duniya domin wai tijara Allah ya ce walau rusula adu limanu anhu wa innahum wallahi da za a mai da su ma a duniya da sun sake komawa kan turbar su tara irin aƙidin da suka yi za su koma a kansu irin ma'amalar da suka yi wa Allah za su koma a kanta irin fasadi da barna da suke za su sake komawa a kansu Allah ce wa innahum lakadibuna wallahi makareta ne sai Allah ya shaidar da makareta har da rasu Allah ce wallahi makareta ne duk abin da suke faɗa ba haka bane ba da za a koma duniya za su sake fatan ɓatanci da barna wani haza yuwabbihuna wa yuqalu da wannan ne ake kunyatar da su kuma sai a ce awalam takunu aqsamtum karanta Allah yake awalam takunu aqsamtum min qabl malakum min ce ake ku kasance ba kafin wannan rana ta yau ake a duniya ku kasance ba kuna cewa ba ku da babu inda za a malakun min zawalin babu wani gujewar duniya nan da ka ga hausa mu suna ganganci sai ba a cikin ya mara ga duniya sai ka tuna sai irin wannan zancen ne malakun min zawalin kure huta ba inda za a duniya ba za ta kare ba abin da duk ake faɗa ko faɗa ake yi ba kuwa ku ne kuka faɗa haka ba ai malakun min zawalin an duniya kun faɗa kuna cewa ba ku da ba za ku gushe daga duniya ba kuna nan a cikin duniyar wani qalan ilil al ba za ku tarata zuwa ga wata lahira ba wata lahira fiha qad bayyana lakum menene jassatukum fi aqsamikum hakika an bayyana muku an bayyana muku game da rantsarantsar da kuke kai wa kazzabtum fima tad'una kuma kuke ta ƙarya kuke ta ƙaryatawa kuke ƙarya cikin abin da kuke kiraye kira kuke da awa akan ba abin da ba faɗa muku ba an gaya muku kiyama gaskiya ta kuka ce ƙarya ne waye zai gani za ka laisa wa laisa amalukum qasiran fi dunya min ajli al-ayat wal bayyinat ayyukanku ba su zama ayyukan su suke gajartar su suka taƙaita ma kanku a duniya ba su zama don ayoyi bayyanannu da aka kawo ba wa'inda aka faɗa muku ba bal da kan kun fi matakin annabi na zalabu an fusa ku dai kawai kun zauna ne a masaukai a gurin zama na waɗanda suka zalunci kyawunan akwai ɗaya idan ku da suka gabata waɗanda an ba ku labari game da su amma sai suka sake maiwa gurbin irin ɓarnar da suke yi suka yi ita suka yi yanzu misali mutanen mutum kuma suna liwaɗi wasu na zalace-zalace wasu na sauye mudu da suke yi wannan launuka guda uku na ambata babu wanda ba harkar da al'ummar da suka fara ba ta ga masana annabi sha'ibu sauye mudu da suke ne suke allah ke harkar da ta ga masana annabi da liwaɗi suke yi a cikin ƙuran lutiyya allah ya kifar da ƙasar aka sifar da kansu aka halakar da su to yanzu ga mutane sun suna jin isoshin sunna ana fada ga yadda abin da faru da wa'inda suke aikata aiki irin wa'in bai sa suka bari ba sai gaba gaba ake yi to irin wannan aika aika ne Allah ke labar ta ba wa sa kam kun fi masakin da ku وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ubangiji da Allah yake wa sakan da kuka je kuka sake bayin gurbi mazaunin allazina zalamu anfusahum waɗanda suka zalunci shawanansu kafin su wata bayyana lakum kuma ya bayyana a gare ku an karanta muku kaifa fa'alna bihi ya yayan muka da wa'intan labari ya zo musu ai mun karanta ba alam ya ake kun naba wallazina min qablikum qawmin nuh wa adam wa samud wallazina min ba'dihim la ya'lamun illa Allah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا بما أرسلتم suka ce sun kafirce da abin da aka aiko magani da shi to kaga ba labari ya zo da haka wata kantin fi masakin allazir zalamu an fasahun wata bayyana lakum kaifa fa'alna ya bayyana gare ku ya ku al'umma annabi muhammad bayani ya zo muku yaya muka yi da wa'incan na gabanku kuka sake komowa kuka sake yin aikin irin nasu ta zai wani uzuri za kawo wani uzuri za a kawo Allah ta baraka wa ta'ala da haka min anwa'il uqubat nau'ukan uqubobi daban-daban mun bayyana muku وكيف أحل أحل الله بهم العذاب أو أو أو العقوبات da yadda Allah ya saukar da azabobi da ukubobi akan kan al'ummar da suka gabace ku labari ya zo musu hina kazzabu bil ayati al bayyinat yayin da wa'ancan na gaban ku suka tsayata ayoyi bayyana mu da suka Allah ta hanyar manzannin Allah amma kuma suka tsayata bayan tsawatawa mun musu bayani abin da ya same su وضربنا لكم الأمثال الله يتمم بقى مكو مثالي الواضحة حتى كم مثالي جبن جبن جعيد أكوى سموداوة جعيد أكوى آداوة جعيد يزو كرنتو اسم آداوة الله يتوى أما آدم وأما آدم فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة Allah ya wa kanu bi ayatina yahdun fa arsalna alaihim rihan saltaran fi ayyamin nafsatin linudhiqahum azab al-khizy fil duniya ad-dunya wa la azab al-akhirati akhza wa hum la yunsarun wa amma samud fahdaynahum fastahabbu al-ama ala al-huda فأخذتهم السائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. يلا ولا مثالي بيجي misalin adawa da samudawa Allah yake wa amma adam amma kayan su adawa fastakbaru fil ardi bi ghairi al haqq sun yi girman ke a kasar duniya a cikin ƙasa ta Allah ba bisa ga haƙi ba fastakbaru fil ardi bi ghairi al haqq sun yi dagawa sun yi girman ke a kasar Allah ba bisa ga wato dacewa ba wa kalu sai suka ce man ashaddu minna quwwa suna gaya wa Allah da aka mutu wa ta ce wa shi mu karfi a duniya Baka mutane ne da Allah musu gingima gingima masu, ta zama sun kamar iskar kuka dogo da shi samfale ne ga girma ga kauri ga karfi da aka ce suke alfahari da karfin da Allah ya gina su a kai suka ce man min na quwwatan wa ya kai mu tsananin karfi su kaga ko Allah ma bai kai shi ba ke sun yi daga Allah ya ce amma adam fa su fil abu da jirgin haka!' fa qalu man ashadda minna quwwa sai Allah ya masa martani ce awalam yarau kin ba sa duba wasu gani annallaha allazi khalaqahum huwa ashadda minhum quwwa Allah inda ya halicce su shi ya fi tsananin ƙarfi ba su sani ba Allah ya ce wa kanu bi ayatina yajhadun kawai shi ne sun kasance ga ayoyin mu Allah ke suna yi Kin mutu suna da ayoyi to bayan sun ci mutu sun ga sun nuna ba wanda ya fi su ƙarfi Allah ya ce fa arsalna alaihim rihan sai muka aiko masa iska jindun min junudin rahma iska da take garinsa soja ne daga cikin sojojin Allah in Allah na son ya karya wani abu mai karfi sai ya hada shi da iska iska ne da take shaka wallahi in Allah na son ya azabtar da wata al'umma ya karya kangararru aljababiru aljababirun wa'inda suke kangara su girman su aljababira in Allah ya yi shirin karya su sai amfani da ita Allah ya fa arsana alaihim rihan sai muka aiko musu iska sarsaran fi ayyamin nasar iska mai tsananin ƙarfi ji Allah fi ayyamin a cikin waɗansu kwanaki na fusatin na sha'uni bin da bi wato abin babu ba da ƙafa iskan kawai ya doge ba dare ba rana ko sakon da iskan baya saurarawa Allah ya yake sarsaran fi ayyamin nasar Allah ya mun yi haka ne lima zuqahum azabal khizyi fil hayatid duniya. dan ba tantana ma adawa azaba ta kunyatarwa a wannan rayuwar ta duniya wal azabul akhirati akhla sannan azabar lafira ita ce ta kunyatuwa a kansu wa la yusarun kuma a lokacin da ba za a taimaka musu ba inda Allah ta fito wannan shine labari kaɗan daga cikin labarin arawa yadda Allah ya yi da su iska aka tuno ya kakkarya su an ce da suka ga iskan zuwa sai suka yi kawanci kawance wannan ya kama hannun wannan ya rike wancan kama hannun wancan ya rike wai tsammanin sai da iskan ya zo ba zai iya ɗaga. su ba tuni ba su san waye Allah ba da iskan ya zo ya jijjiga mai hume ya tsinka kan ya wurgi da shi ya hargitsa namun jikin wajen kafin ka ce kawo kafin wani lokaci gaba daya duk ga sunan sun faɗi a rigingine babu wanda ya kera sana wa Allah saurin ka in ki ga mutum na iskancin sa a bangasa Allah ne kai azaba lokaci wallahi azaba lokaci ko mun ji kaɗan daga cikin abin samu su adawa sai samudawa Allah yake wa amma samudun fahadainahum amma fara da su samudawa Allah yake mun shiryar yadda su ta hanyar manzon mu annabi salihu fahadainahum mun nuna musu shi anji Allah ma fasa habbul ama ala huda sai suka zaɓi makauta a kan shari'a suka zaɓi ɓata a kan gaskiya Allah yake fa aka ga kuma sa'ika da su kuma sai aka ɗauko musu tsawa as sa'ika tsawa kawai aka aiko tsawa kawai sun yi sai wato ta biyo bugu guda tsawa ka duba da ko tsawar da ake yin ana hadari wannan wannan tsawar da ake fa ba wa da mu mutane ake ba ba da bil adama ake ko dabba ba kawai mala'ika ne wanda aka aka dora shi na kula da ruwa yake ba da kaman wajen ruwa kaman ne kawai yake da ruwa yake magana shi wannan mala'ika jama'a Allah abin tsoro amma ka kalli in aka yi tsawon nan kai ka ce gidanku ta fada kuma ba ma ango ku ta fada ba ta kwata ango kuma wata fada ba amma za ka ga kamar a ɗakin kama aka yi tsawon wani lokaci ma wanda firgici in kana ciki sai ka hito waje ka hito a guje ko kuma tana waje sai fada ɗaki a guje an ga an gama inda da ke ake tun an gama da wallahi da sai aka aiko masawar maganan ka ruga ka shiga ɗaki ko wata dukiya bai so ba bai taso ba to amma ku ji yadda ƙasa take jirgiza yadda duniyar ɗan adam take girgiza jiki da tsoro za ka gaba ɗai komai ya tsaya tak har ruwan kan za ka kawai ko dai ka sun yi gaba ko ta ɗauke ko kuma bayan tsawar ka sun sake jirowa kamar ne kawai aka ba mala'ika ne kawai wani ke kula da ba shi ke da wannan tsarin sai ina ta dan adam aka nufa da kabar irin waɗannan tsawon da Allah zai yi su cikin gari jirni ba kawai ba ai guda goma lokaci guda wallahi waɗannan gari gidan mutum sun zoci tana cikin gida da mutum ya zoci to tsawa Allah ya aika masa mudawa ruwan shi aka samu aka aika musu iska a adawa waɗanda aka amfani da tsawa tsara guda kawai da ba ɗaya suka faɗi suka suka gani tsawa ɗaya التي وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأمى على الهدى فأخذتهم السائقة العذاب بما كانوا يكسبون فحكى السائقة العذاب hawa ta azaba ta kama su bima kanu yaktubun Allah shi da abinda sun kasance suna aikatawa ne wa Allah tawaye na ƙarye ta manzannin Allah na fitsaranci da sanna a doron kasa za al'umma annabi an ba ta labarin wani yasa babu wata al'ummar da ke cikakken ilimi da mara abin da gabata irin al'umma annabi Muhammad Allah ya jama'a ma'aluma annabi ilimomi guda biyu ilimin sanin abin da gabata da ilimin abin da zai biyo baya ka dai ka ɗauki littafin nihayatu alam nihayatu alam fi asarat abin asarat sa'at al-kubra wa kubra da al-doktor al-khalqi albadari wanda malamin yana nan a raye babban malami ne wanda yake da babban makaranta a nan a jami'a ta abin nan a birnin riyal kuma limamin juma'a ne al'imamu al'ariji allah ya ji gai. ya ambato matsaloli ɗaya bayan ɗaya game da takin alkiyama tsakanin manyan alamomi da ƙananan alamomi har kusan ina jin ɗari uku da ko da talatin da ɗaya ne matsala ɗari uku da talatin da ɗaya da za ka ɗauki littafin ka karanta Wani za ka san cewa al'umma annabi Allah ya ba ta ilimin sanin abin da zai biyo baya kamar yadda ya labarta mata ilimin sanin abin da ya gabata na al'umma da suka gabata cewa karshen duniya za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kiyama za ta zo ga yadda za ta zo ga yadda bi ma'ana tashin alkiyama in ta zo za a ga firkici kaza za a yi firkici kaza za a yi kaza za a yi kaza duk al'umma na da ilimi amma kuma sai zama ilimin bai amfani wasu su ba domin wa'annan alamomi da ake magana kan alkiyama wato annabi ya faɗe su da zai zama tizna ga al'ummar su da tunatarwa amma mutane ko ko a jikin ya zama wajibi ga kowane musulmi ya san da wa'ina alamomi don ka san wani iri shiri za ta wakanta kafin zuwan wato kafin zuwan kiyama to da ka asuma annabi suna cike da wato ilimi Allah ya sanar da su ilimomi na abin da ya faru da ragabatan su don su dauki jinna amma bai zama musu tunatarwa ko wa'azantarwa ba da haka anan وضربنا لكم الأمثال الواضحة التي لا تدع أدنى شك في القلب إلا منين mun buga muku misali kuma misalin da muka kawo muku kowane al'umma alwabina misalai ne wa'inda suke haska ka bayyanannu allati la tada adana shakki fil qalbi mafi kankanta shakka ba ta bari a zuciya wato an kore muku duk wani shakka ko wani ɗarɗar a cikin zukatanku ya ku wannan al'umma an muku bayanin abin da ya faru ga al'umman da suka gabata kafin ku filla filla an muku zanci an muku bayani an kore muku shakka babu ko mafi ƙanƙanta shakka a cikin zukatanku illa azalatku face sai da wannan bayanin da aka muku ya gusan muku da tattaɗe a zuciyarku amma falantan fa'a tikun tilkal ayat wa'intin ayoyin da Allah ya yi saukarwa yana ta bayanin al'umma da ta gabata da abin da ya faru a kansu da suka karyata manzanin Allah an musu kaza an halakar da su da tsawa wasu an halakar da su da iska wasu an cike garin da sauransu wayannan ayoyin duk aka gama muku bayani amma ba su amfane ku ba bal a ararkun kawai sai suka ni wa ayoyin wa dumtum ala batilaka suka dawwama akan farnafku hatta fara ma fara har abin da ya zamo ya zamo yanzu ga ku a gaban mu ga azaba a gaban ku kuna roƙon wai a da ku duniya ku gyara kuna ganin zai yi ba zai yi ba lokaci ya gode wa wasaltum ila hadal yawm har kuka cimma kuka cimma makura ta wannan yin yau allazi la yanfa'u fihi a ittida yinin da hanzari bai da amfani kawo hanzari bai da amfani mani tazar bil batil duk wanda ya kawo sa game da barnar da ya fasancin da yayi da fasadin da ya yi ya kawo uzuri a kan wannan to ba da za a karɓi uzuri ba duniya ya kamata a ce ta an ce a ce mutane kun zuwa sun zuwa a sun koma ga Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya karbi ujurin su ya gafarta musu amma duk lokacin da mutane suka kai karɓar wa'azi suka yi jiris suka yi ko'o da ayoyin da Allah ke gaya musu abin da ya faru na gabansu to kar yi tsammani idan kiyama ta tsaya in ka ta uzuri za a karba Allah baya taɓa uzurin mara gaskiya a ranar Allah ka tsare mu wa qad makaru wa qad makaru makrahum wa inda Allahi makruhum kana makruhum Ubangiji ta'ala ya ce wa qad makaru ay al na bil hakika sun yi makirci suwa wa'annan su ƙaryata manzannin Allah bayan ƙarfe manzannin Allah kuma ba da tsaya kan tsare ka ba sai tsariya kawai bane da suke yi a wa kadai makaru makarahu sun shirya makircin su makirci ga manzannin Allah allazi wasalat ilayhi iradatihim wa qadaru alayhi wato makircin nan wanda suka sadu da shi suka cin masa suka sadar da shi zuwa ga manufofinsu kuma suka samu iko a kai suka yi abin da suka so su yi da haka suka yi ta kulle-kulle a jikin a tattauna a yi ya kamata mu yi musu kaza wasu su ce a kore su wasu su a kashe su da sauransu babu wani annabin da aka aiko su da aka masa barazana da kisa da ɗauri ko kuma kore kamar yadda duk malamin da ya tsaya yana gaya mutane gaskiya a jini in ba ta so to za a masa ta kulle-kulle ko dai a ce a korai ko kuma a ɗaure shi ko kuma a kashe shi ne ƙarshe wa'adin ƙarshe a kashe Allah ya ce wa kada masaru masarahu amma wa inda Allah ya masaru duk marketin su kulla yana na auren Allah wato Allah ya kewayo ga sanin abin da suka kulla wato tamkar a ɗora ma abu a tashin hannu to haka duk abin da suka shirya suka kulla a gaban Allah haka ke kama a ɗora maka ba a tafi hannu Allah na sanar da shi ai huwa muhidun bihi ilman wa qadwa wa qudra Allah ke waye wajen sanin abin da suka kulla na makinci da manzannin Allah wa qudratu kuma Allah mai iko ne akan abin da suka kulla in warware wa qad ada makrihim alaihim dan haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mai da makirkin su ya kare a kawai dama wala ya yi ulmatar sanyi illa bi ahli mummunan aiki mummunan kulle-kulle da makirki wato baya sauka baya cikinta da kowa sai ga masu to ta kama da yawa ga aiki waye ku ne ku gargaɗi mai gina ramin mugunta ko wai a gargaɗi mai gina ramin mugunta domin ta yi ya gina ramin biyu faɗa kuma da ma ƙarshen aliyu ƙasa duk mutumin da ya gina ramin da mugunta to in sha Allah shi zai faɗa to da haka sun yi kulle-kullen makirki Allah yana kewaye da ilimin da sanan abin da suka kulla suka shirya na cin zarafi ga manzannin Allah da masu wa'azi da haka wala ya fi kulmakaru sayyi illa bi ahli mummunan makirki mummunan kulli baya kyauta baya tuntunta ga kowa illa da ahlihi sai ga masu za ta aika kulla a lokacin da kake kulla ma addini sharri da masu addini kai kun baka san abin da Allah ya kulla ba kuma shi kenan ba sai kana ganin za ka kulla makirci da yadda za a yi a walakantar da masu wa'azi ko a cikin mutuncin ko kuma addinin ma ya watsi ya wargaje kai a tunaninka ka ji gari ka ji rana ka hada da wani ka suna da wani a matsayinsa na wani don su ba su goyon baya don hatarka ta cimma ruwa ka yi ka gama ba ka sun kuma Allah abin da ya shirya maka ba makaru makaran kuma karna makaran Allah ke suna shirya bakin kuma muna sake suna kukkulla musu muna kwancewa muna warwarewa muna mai da makincin sakamakon misali akan masu makincin Allah ya ce wa in tana makaru ko da yake makincin su saboda iya kila da iya kulle kulle da iya gaban kasa hatta kai na ta zula min bujibari wato suna kawar da duwatsu da wuraren wato har makincin suna sa dutse ya bar wanda yake ya daga daga inda yake wanda kullum makincin أي ولقد كان مكر الكفار المكذبين للرسل بالحق حقيقة ما يتركم كافرين وإن تكأية من ذنبي بجسيا ولمن جاء به دا أبين دا من ذنبي تزول من أظمه مجرمنسا لتزول الجبال الراسية والله من يدوى سنة بوكي وسنة تجاوى بسبب هجد لين ما يتركم أن أماكنها بجولة رجل mutum ya shirya makinsu da kwalle-kwalle har makinsu da zai ce shiga gari ta san makinsu ya kai makinsu wani lokaci a hada da tsari a hada da aljanu da sarkin aljanu ya ba da doka ke so in ya ana son bukatar da ake so ta samu yana so yanzu duk sati daya yana son ya sha jini a yanka masa dabba ya sha jini ka ga wannan yankan shi wanda zai yi yana ganin ba komai bane komai ne yanzu umarni da doka ke ɗan ya ba shi kuma yanzu ke ɗan ne a cikin gobe kuma za a kulla jirginiya da alkawarin cewa ba gudu ba ja da baya ba a ɗaga ɗawa ya ce ya ɗauka shi kuma duk abin da yake so in yake a ɗauko masa dutsen kan suna kallo sai a je a ma dutsen a ɗauko ba ka ganin waye ya ɗauko sai da nuni A da suke da gwargwadon yadda ka bar Allah ka halaka gwargwadon haɗin kan da zai ba ka da haka ba abin mamaki ba ne ka ga mutum ya tsafi ya ce ga dutsen can ina halala ya ce dutsen taso ka zo ba karke mamaki dutsen ya taso ya zo nan aljadu ne suka ɗauko shi ba ta ganin matsafan suna daban jinjiri. ila baka taba ganin masu wasa da tura ba ko macizai ana kiran su gardawa gardi guda ɗin ke nan da yawan su za ke gardawa ba gardi wanda kasu na mutanen barna ba sun sun ce gardi suna nuhin mai karatun allugo a gardawa idan ke canfa-canfa da tsafe-tsafe sai kawai sun an wasa ana ta kiɗa ana ta kiɗa ana buce-buce yana ta dubaru ya ɗauko galaya ya tiza ya aje ya ɗauko sun ya busa da wani zo ya ɗauko shi ya girgiza ya yi tsalle ko ya shige da iri iri wanda ke ɗan ya sau sai ce to za a yi daban jinjiri za a yi daban jinjiri ana nan yana ta dubaru ta kawai can sai yi sa a yi wata ɗabbuka a rini da zani haka zan take da kukan jirgin inya inya inya sai ki zai dauki wallahi sai nuna mu jahilin da suna kallo sabuwar haihuwa ni na taɓa gani da ido na a lokacin da muna da na taɓa gani ga jinjirin ya ɗauko yana kuka samu a ƙarfi ba ta sanin ina aka da jinjirin wallahi da aikin ke da nuna ba abin da shaitan ba zai maka ba in ka bi shi ya zama maka Allah ya zama maka abin bauta shi bukatar sa ka halaka ta har abada to yadda shi ya halaka shi wanda kan karka dauka tsakanin shi da mu akwai sassauci wallahi babu babu karka yi tunanin shida akwai sassauci tsakanin sa da kai kai mutumi babu sassauci duk hanyar da zai bai ka halaka wallahi shi da ta zai babu rikicin. makiyi ne na ƙarshe inna shaitana lakum adun fattakhidhuhu aduwa Allah ke shaitan a gare ku maki ne ku ɗauke shi ku rike shi maki wallahi maki ne na ƙarshe yadda ka san idan akwai wani mai barna a anguwa ko a ce mashayi ya yi su ya yi ƙaurin suna da shan ko ko kuma a'a ɓarawo ne a guwa an san cewa na ɓarawo ne to ba shi burinsa a samu waɗansu irinsa kada ya zama shi to haka Ibrahim yake shi ya riga ya halaka ya tabbatar da cewa shi da Allah shi da rahamar ubangiji har abada babu don haka babu wani abin da zai na tausayi ko jinkai ko da kokarin yake kullum ya ga sai ma ta halaka kamar na shi kenan da haka matsafa su sani shi ce ɗan ba abin da ke ɗanu ba za su yi muku ba amma ku ku sani sai da kuka bar Allah kuka yi hannun da tsakanin ku da Allah kuka zama bayi na iblis kuka zama bayi kuna bauta mai ɗanu, da haka suke ba ku dama kuna yin abubuwa daban-daban mutum na yin abubuwa daban-daban har ya zama abin tsoro a anguwa ko a gari har sunansa ya bazu a san shi aiwa ne wato wai sunan shi ma wato me ake kiran shi ba a ba a menene wato wani ne da tsafin da ya kai gashi shi da an ce da ta zo da a wurin ta kace a kashe wani an gama shi an gama ne kawai yanzu zai ɗauko ruwa ya zuba ruwa sai ya kira sunayen aljanun da yake hulɗa da sama akwai sunayen sai shi ka a wuri da yake yi nan da shi ake wajen jari da shi ake wuri biyu to sunayen da za a baka sunaye ne kawai na baƙaƙen aljanu aljanun ma baƙaƙe sai a baka sunayen za ya baka alama da abu kaza za ka kira ka za ka kira za ka kira su za su biya maka to da ya fara kira shi kenan zai ga huskar wanda aka kawo shi su ya kashe shi a ruwa sai je sai ce ka zo ka gani shi ne in ka tabbata kake eh lalle shi ne sai da kanka in ka ga za ka ce eh wani ne sai ka kawo kacci kana sa a kasa wani to da ka sai kira shi a ruwa in ya kira sunansa a ruwa sai wasu suka bayyana sai kira ka ka duba shi ne yake shi ne sai sa kudiya ko ma ke sai ji sai yanzu inda za ka koma gidan za ka ga ana kuka to wani ya mutu wani ya mutu saki ba wani abu ne ke dami ne duk wata ɓarna da ka sani duk wani abu da ka sani ke dami ne suke taimaka ma mutane ku ga yanke mutum na ɓacewa akwai wanda waɗanda ko karin gidanka aikin banza ne a wajen katangar gidanka sai da inda ya haɗa cikin su da katangar ba zuwa dukkan sa'a in karin kofar gidan kofar ɗakin zama a ko duk wasu ɗaya da ya jingina ne da kansa gashi a ɗakin ka ya ɗau abin da yake kuma ɗauka guda haka bankuna in sun ga dama ya ga waɗannan matsafan suna daban sababbin kuɗi ɗaurarru aljanu sun je banki sun ɗauko sun ɗauko sun kawo masu haka jama'a Allah ta'ala yake wa in kana makaruhum latazulu minhu jibal duk da duk yake makincin san ji Allah yakan busar da duwatsu daga wuraren ai latazulu jibal arrasiyati bi sababihi an amakina ta dalilin makircin da suke kullawa da tamfa-tamfa da kulle-kulle yakan busar da duwatsu manya-manya daga ta dalilin wannan makirci da gauraren Allah ya wa makaru makaran kibbara Allah ta'ala ya ce sun kulla makirci bakirci mai girma ai la ya qadiru qadrihi babu wanda zai iya kwatanta irin makircin da suka kulla walakin Allah radda kaiduhum fi nahri aw fi nahri sai dai ubangiji subhanahu wata'ala yakan mai da kaidin da suka kulla wato ya tsare a kawunansu lokacin da duk suka zaburo suka kulla makircin sai Allah ya mai da makircin ya sauka a kansu da haka Allah ne kawai ke maka ba sai mumini kawai ka rike Allah a sa'ad nan kawai ka je ka rike kai kai don ni kullu mai makircin makircin ka bar shi da Allah Allah shi ke gari don haka don haka mu sani cewa makircin masu makirci ya wuce inda kake tunani Allah ya sauka ana yi kamata mu dakata abin da muka da muka faɗa daidai kudirin daga Allah ne muna fata ubangiji da Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka yi wanda muka faɗa wata kuskure mahallin zai ɗauki kuskuren muna fatan muna roƙo ga Allah Allah ya mana abuwa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk السلام عليكم ورحمه